hijira 1443 wanda kuma ya daidai da 30 ga watan satumba miladiya 2021 muna a masallacin cibiyar dadar da'awa ne da ke bisa titin kaduna a cikin shiya gwiwa locust da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sunan abi dawud rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi ko muna cikin kitabul at'ima kitabul at'ima babubuka ne da ke magana akan nau'o'in abinci at'ima at'am abinci kenan ko al'at'ima akwai jam'in a hausa babu jam'i ko sai a ce nau'o'in abinci sai a musu jam'i ta wannan hanyar nau'o'in abinci ko kuma hukunce-hukuncen abinci cin abinci eh, za mu tashi babi na shida ga nuskar da ke gabana babu naskhi daif fil akli min mali ghairihi ko ya akulu min mali ghairihi mhm. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله باب نسك الضيف يأكل من مال غيره قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين ابن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أنت تراض منكم فكان الرجل يخرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية فنسخت ذلك الآية التي في النور قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال إني لأجنه, لأجنه أن آكل منه واتجنه الهرج ويقول المسكين أحق به مني وأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب باب نسخ الضيف في الأكل مما لغيره ko an ya akula min mali gairihi a da can magabata 'yan malamin hadisi na karatu ba a mai gyara saboda girmamawa da kuma ladabi dalilin da ya sake na malamai suka yi saɓani shi as-sama'u min labzi sheikh da alƙira'atu ala sheikh wanne ne ya yi inganci yawancin malamai suka ce assama'u min labzi sheikh shi ya fi inganci malami na karantawa ɗalibai na saurare don malami shi ne ya fi sanin hadisan shi saboda haka shi ne zai iya karanta yadda suke amma ɗalibi ba sani hadisan ya yi ba in yana karatu idan malami bai kula ya gyara inda ɗalibi ya kuskure ba to za a ɗauki kuskure hakanan a lokacin da ake al'ardu ala sheikh kenan in ɗalibi ne na karanta malami na saurare a lokacin da ɗalibi zai kuskure idan malami allah bai ganar da shi kuskuren nan take gyara ba to sai a ta haka nan da kuskure a ɗauka da kuskure suka ce to ai shi ma malami yaka yi kuskure ko duk da hadisan shi ne amma ya yi kuskure to kuma gwamma kuskuren ɗalibi bisa kuskuren malami don shi ɗalibi da ya yi kuskure nan da nan malamin nan na mai gyara amma shi malamin in ya kuskure ɗalibai za su ji nauyin yi mai gyara ko da sun gano gaskiyar ko kuma su ɗauka cewa haka nan hadisin yake na fahimta saboda haka sai wasu suka da al'ardu ala shekhi wato alƙiratu ala shekhi bisa ga as min lafzi shekhi amma duk da wannan saɓanin da suka yi as-sama'u min lafzi shekhi shine a'alal maratib na at wallahu a'lam wannan ga fa'ida ce babu ko sisin to na ahmad ɗaya eh, babin abin da yake karantarwa cewa an soke ya zo ne don ya nuna cewa an soke cewa ba ya ji nauyin cin abinci a gidan wani ko a cikin dukiyar wani nas ko wato an soke na cewa ba fil akli ya ci abinci fi min mali ghairihi da cikin dukiyar wani ko ya akula ko an ya akula duk lafazan sun zo a hakanan to na ahmad ibn muhammad al-marwazi thiqatun ne قال حدثني علي بن حسين ابن واقد القرشي أبو الحسين المروزي شيكو صدوق ban sani ba ko kuna ta'alikin waɗannan abubuwan fa'idoji ne watakila ɗalibi da ya iya koma cikin littafi ya duba su ko kuma sai rasa mawan littafi ne zai tasamma amma da ya allaka abin shi ya yi ta'aliki shi kenan ya abin nan kwashi bagas to saduqun yahimu cikin martaba ta biyar kenan yake ko na maratib aljarh wa ta'dil an abihi mahaifinsa shine Hussein ibn Waqid Hussein ibn Waqid shi ko thiqatun ne amma lahu awham saboda haka da shi da dan shi duk cikin martaba guda suke ko tayib Eh, mahaifinsu ya ji wannan hadisi ne an yazid ibn abi sa'id annahawi yazid ibn abi sa'id annahawi nahawi thiqatun ne shi ko ya ji wannan hadisi an ikrima maula abdullahi ibn abbas abu abdullahi albarbari barbari shi kuma thiqatun ne an ibn abbas turjuman al-qur'an radiyallahu anhuma qala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradun minkum menene fassara wannan ayar turjumanul qur'an um, la ta'kulu amwalakum Allah ce kada ku ci dukiyoyinku ya yi wallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ku kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku bil batil ta hanyar barna ta hanyar da ba ta dace da shari'a ba ta hanyar kwace ko kuma sata ko zamba ko yaudara daɗa zamban a ƙiriƙiri ko kuma a cikin aminci duk dai kowace irin zamban ko kuma hanyar riba duk gaba ɗaya da kuma algusu da makamantansu duk waɗannan hanyoyi albatul ne to Allah ce kada dukiyar ɗan uwanka ta hita hannun shi ta shigo hannunka ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi na albatul illa an kuna tijara face sai in ta hanyar kasuwanci ne dukiyar ɗan uwanka za ta fita hannun shi ta shigo hannunka to wannan madalla amma ko kasuwancin an tara min kun bisa ga yarjejeniya tsakaninku sai da yarda ba tilas ba kada tilasta ma mutum ya sai da kayan shi ko dan ya kasance bisa ga taradun yarjejeniya ibn abbas ya ce fakanan rajulu to saboda haka sai eh, mutum musulmi jin wannan ayat saboda haka yuhraju ana sa shi cikin kunci da kuma takura da matsatsi an yi akula inda ahadin minan nas ya je ya ci abinci wurin wani daga cikin mutane sai ya ga cewa ta hanyar barna ce zai ci dukiyar wani hanyar da zai ci wannan dukiyar bata dace ba Ba ma nazalat hadhihi al-aya bayan saukar wannan ayat to fannasakha zalika al-ayatu fannasakha zalika al-ayatu nur sai ayar da ke cikin suratun nur sai ta zo ta soke wannan ayar waton ta halatta ta nuna irin abin eh, eh, dukiyar da ta halatta mutum ya ci ko kuma ta hidda cin abinci ka je gidan wani ka ci abinci to aya ga aya da ke cikin suratun nisa ko nisa ce ko bakara nisa ba a kan wannan take magana ba tana magana ne a kan ciratar dukiya intiqalal milk min ahadin ila ahad an fahimta ko ba kawai abinci da za a ta a ci ba to sura ayat da ke cikin suratul nur ita ce sai ta zo ta yi bayani akan haka nan ga abin da ake nufi manufar gataku ba ta shafi abin da aya ke magana ba faƙala sai allah subhanahu ta'ala ya ce laisa alaikum junahun an ta'akulu min buyutikum aw buyuti aba'ikum ko aw buyuti eh, ummahatikum أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا الله ليس عليكم جناح باب الله أكنكم an ta'kulu min buyutukum ku ci abinci a gidajenku nan buyutukum sai malamai suka ce ana nufin gidajen 'ya'yanku saboda me za a ɗauke maka laihi akan cin abincin da matarka ta dafa ma hmm? <laughs> to ba abincin da matarka ta dafa maka ba ba shi ake nufi adam ba suka ce buyutukum a buyut abna'ikum gidajen 'ya'yanku ka je gidan ɗanka ka ci abinci babu laifi amma ka muna jin nauyi mu ko hausawa muna jin nauyi haka nan to babu laifi amma kuma jin nauyin kuma babu laifi babu laifi ga jin nauyi, an fahimta ko yiwa al'adoji abin nan ne idan ba na ba ne to ba a soke su sai a basu akan haka ne to kunya da kuma jin nauyi inda musulunci bata hana bai hana ba to abu ne da ake yabawa an takulu min buyutikum ku ci abinci a gidajen ku wato gidajen ƴaƴanku sai Allah ce au buyuti abaikum ko ko kuma gidajen ubanninku sannan ce au buyuti ummahatikum ko gidan uwayenku mata kaje gidan abin mahaifiyarka tana aure wani gida ko to ka te a zubo abinci a baka shi ke babu laifi akan haka nan aw buyuti ikhwanikum ko kuma gidajen yan uwanku maza aw buyuti akhawatikum ko gidan yan uwanku mata aw buyuti a'mamikum ko gidan ammominku a'mam ammi dan uwan uba ko ka je gidan dan uwan mahaifin ka ci abinci babu laifi aw buyuti ammatikum ko gidajen gwaggwanayenku yan uwan uba kenan mata ko aw buyuti akhwalikum ko gidajen yan uwan iyayenku mata maza ko kuma aw buyuti khalatikum ko gidan yan uwan uwayenku mata duk babu lahi ka je ka ci abinci Allah ce aw ma malaktum mafatihahu ko abin da kuka mallaki mafatihahu mabuɗayensa dukiyar da kuke kulawa da ita yan fahimta babu lehi kana mai gida yaro wani mai gida duk kai ke kula da dukiyar dan abin da bai kai ya kawo baka ɗauki ka kada baka wannan babu laihi tayi au au sadiqikum ko kuma gida abokanninku abokinka in ka zo yana nan to bismillah amma in bai nan a'a to kakka kwankwasa a ce yas <laughs> ka shiga ka je ka zauna kai ale ale gida abokinka alhali bai nan ka zamo kaya oga to haka nan din ba daidai bane a musulunci eh, Allah ce subhanahu wataala ce laysa alaikum junahun an taakulu jami'an aw ashtata babu laihi ku ci abinci jami'an cikin taro wannan ya fito da abinci garka wance ya fito da abinci wance ya fito da abinci kamar yadda al'adun Hausa ake a can da wuri ko eh, gidaje goma magidanta goma ko fiye da haka sai a fito da abinci ya garka a yi shimfiɗa masha Allah ka ga abin da ban sha'awa a zauna a ci abinci almajiran da ke wannan unguwan ba su zuwa ko ina bara abin da za a ci a raga wurin shi kenan ya ishe su ba sai sun ɗauki kwargon zuwa bara wani wuri ba shi ko malamin su da ke gida kwano ne daban ake aika mai dan fahimta amma yanzu mun zama rowata kowa cikin gida ne yake cin abinci ba mai fitowa da abinci garka to kuna cewa ka almajirai su isko ku gidan jinku su roƙe ku sai su isko ku su roƙe ku tunda kun ƙi hitowa da abinci waje bale su samu su ci ko saboda haka ba su da laihi su roƙi abin da za su ci waɗanda ke ganin su abin na aƙidojin yahudanci gare su na cewa kada a yawo a ta a roƙa a bara duk ƙasar hausa duk inda aka tashi haka na ake wannan aƙida ta suka bara ba ta shigo ba sai da yahudanci ya mu da katutu cikin najeriya ana cewa lalacewa ake wurin bara to a hana wurin lalacin amma ba ko an hana bara wurin lalacin na nan lalacewa za a yi amma an hana wurin da aka ɗaukar lalace lokacin da babu wurin ɗaukar lalacin an yi magana almajirai na lalacewa bayan magana almajirai na lalacewa ba sai da lalacin ya faru tukuna suwa suka zo da lalacin yahudu saboda haka a hana yahudanci wannan lalacin da waɗanda suka bi hanyoyinsu in ya so a bar yara su je su yi bara su samu abin da za su ci Allah subhanahu wataala bayanin da yake nan to ibn Abbas ya ce da wannan ayar ta sauka kanar rajulu sai ya kasance har yanzu mutum ya ani algani wanda yake mawadaci ne yad'u rajula min ahlihi ila ta'am sai ya kira mutum daga cikin ‘yan uwansa cewa wane taho bismillah ga abinci mu ci ƙala sai ce inni la'ajannahu an akula minhu ya ce ni ina, cikin matsuwa ina gani akwai damuwa in je in ci abincin wata nahu in ji abu dawud ya ce alharaju laihi ina ganin cewa laihi ne in je in ci abincin da ka tanada wa ya sai ce mai almiskinu a haƙƙu bihi minni ga miskini wanda bai da abincin loman da zai sa baki ka kire shi ka bashi ya fi da ni za ka kire ni ka ba ni ina da abinci a gidana saboda ka kire miskinai abin na almajirai ka basu fauhilla fi zalika saboda ka sai aka halatta mutum ya je gidan ɗan uwansa ya ci abinci an yi akulo min ma zukira ko eh, alaihi ya ci abinci in dai an ambaci sunan Allah aka yanka naman da aka yi abincin to bismillah ta ka ci kowane ne ya yanka ta ka ci in dai sunan Allah aka ambata wa uhilla ta'amu ahli kitab sai aka halatta cin abincin ahli kitab da nama ke ciki in sun yanka da sunan Allah ne ba da sunan Yesu ba ba da sunan Uzairu ba to musulmi kana da daman ka ci gaba gare ka aka yanka kuma da sunan Allah an ka yi to babu laihi in ya dahwa abinci ya yan ci babu laihi abincin nan ya kasance abinci ne wanda ya halatta gare shi amma idan bai halatta gare shi ba ko da sunan Allah ya yankan to ba za a ci ba abinci ne na kirismat abincin kirismas shi don kanshi bai halatta gare shi ba don yesu bai kirismas ba annabi isa bai kirismat ba to saboda haka wannan din abin eh, haramun ne suke aikatawa ko a addinin su din to saboda haka wannan duk abin nan baya halatta wa wahilla ta'amu ahli kitab sai aka halattar da abincin ahli kitab wannan hadisi malamin wanka bisa ga hanyar barna a'a sai in ya kasance almubazzaranci ne kai da dukiya abincin da aka baka to wannan kuma wani babi ne na daban ko da za a tattauna a ciki wallahu a'lam babu ta'am حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن زبير بن حبيب قال سمعت إكرمة يقول كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يأكل قال أبو داود أكثر من رواه عن جابر لا يذكر فيه ابن عباس وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس ايضا وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس باب في طعام المتباريين wannan babu kuma yana magana ne akan abincin 'yan gasa almubara ko almubarayat gasa kenan tau galiban waɗanda ke gasa kowa na bugun gaba shi wani ne kuma ba mai imai ba mai iya kasa shi go saboda haka akwai arriya wal fakhr a cikin al'amarinsu to abincin abin da za su samu ta wannan hanyar wanda musulunci din ya halatta wannan nau'i na gasa din a yi ake magana wanda musulunci ya haramta to wannan duk abin da za a samu haramun ne an fahimta kamar waɗanda ke samu kuɗi ta hanyar ƙwallo malamai duk sun haramta waɗannan kuɗaɗe ƙwallon kafa da ake yanzu da makamantansu irin dai musawa abin da gasar da ake kamar sukuwar dawaki da menene kuma ake tseren motoci ko to da makamantansu da in akwai harbin kibau ne harbin bindiga ne jifan dutse ne da kuma kokuwa wadda ta dace da musulunci ba ko kuwa masu ɗarma da layu da daga da minana da minana ba ko kokuwa eh, idan aka koma littafin eh, sheikh abubakar jaza'iri rahimahullah eh, abin nan minhajin muslim ko ya yi abin nan bayanin musabaƙatu waɗanda suka halatta halin yanzu da muke ciki to idan mutum ya samo kuɗi ta wannan hanyar to saboda halaye da ɗabi'unsu da suke ciki to shine aka yi magana a wannan hadisin akan da'amul eh, eh, eh, mutabariyain mutabariyain to hadathna harun ibn zaid ibn zarqa abu musa kina da wasu suka ce mai kenan wasu kuma su ce abu muhammad al ibn hajar ya ce saduqun ne yana da martaba ta nawa kenan martaba ta hudu a cikin jarh wa ta'dil qala khabarna abi abi mahaifinsa shine zaid ibn abi zarqa shi kuma thiqatun ne qala khabarna jarir ibn hazim shi ma thiqatun ne amma malamai sun ce fi hadisihi an qatada da'fun idan ya ruwaito hadisi ga qatada ibn amata sadusi to akwai rauni a cikin hadisin wannan shine malamai ke cewa tad'ifun nisbi sai su ce tab'ifun nisbi wato hadisin sa da'ifun ne bin nisbati lil ahadith allati rawaha an qatada ba da'ifun ne mutlaqan ba da'ifun ne nisbi wala hu awhamun idza haddatha min hibzihi aibin sa guda kuma kenan in dai da hardasa zai karanto hadisansa to za a samu wahami amma an ga littafi zai ruba ya rubu ya karanta a to wannan babu matsala siqatun wannan mutlaqan ne in zai karanta a har da aka samu a har da ya karanta to akwai matsala to ana bi zubair ana zubair ibn khirrit ya ansu wannan hadisin ga zubair ibn khirrit shi ko thiqatun ne qala sami'tu ikrima maula abdullah ibn abbas eh, eh, كان ابن عب يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل النبي صلى الله عليه وسلم يا هن أشي أبنش ما سجاسا wannan da ke bugun gaba kaiwa kake ko dokinka yaushe ma ka sai doki har kai training dokinka za ka ce wai zai iya tsere ma doki na kai au to irin waɗannan ɗin masu bugun gaba ga gasar da za su yi to abin da za su samu wurin gasar nan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin wannan abincin qala abu daud aktharu man rawahu an jarir la yadhkuru fihi ibn abbas cewa yawancin malaman da suka ruwaito wannan hadisin ga jarir ibn khazim to a isnadin su ba su ambaton ibn abbas sai daga ga ikrima kawai wa harun nahawi ذكر في ابن عباس أيضا أما هارون النهوي شيكو يا أنبتي ابن عباس هارون ابن موسى شكي cikin isnadi da muka karanta babu harun harun ibn zaid yake ko to ga harun ibn musa al-azdi al-basri an saboda haka harun biyu kenan waɗanda suka yi ambaci ibn abbas harun ibn zaid ibn abizarqa da harun ibn musa al-azdi al basri an-nahawi su a isnadin su sun ambaci eh, ibn abbas ko to amma yawanci waɗanda suka ruwaito hadisin ba su ambaci ibn abbas ba wa hamad ibn zaid lam yadhkur ibn abbas shi ko hamad ibn zaid ibn dirham kenan bai ambaci ibn abbas a cikin isnadin ba saboda haka me kenan an ka samu an samu eh, ta'arugul kenan ko ta'arugul wasl wal wal waqf ko to to wanne ake gabatarwa idan wannan abin ya faru eh ahfaz waɗanda suka fi harda su ake gabatar da wasu kuma su ce aksar wasu kuma su ce min. aksar mulazama ba ahfaz din kenan ba eh, wanda duk ya fi aksar mulazama eh, huwa ahfaz eh, shi yake ce ma asbat asbatun nasu fi fulan fulan wane ya yi duk kowa zama abin nan wanda ya fi sanin hadisin wani to saboda haka a wannan wurin waɗannan ƙa'idoji da kuka kawo duk malamai sun faɗe su cikin malaman su wane ne ahfaz to sai a ga wasu sai su gabatar da riwayarsu akan waɗanda suka fiya wasu kuma su ce a aksar dai sai a gabatar da aksar amma yawanci za ka samu mutum ɗaya ko biyu sun kahi amincewa da maganarsu bisa ga maganar mutum goma ko kuwa <laughs> yawanci abin da ke faruwa kenan to saboda haka ahfaz ɗin nan shine ya yi ƙarfi gaskiya waɗanda suka zan ahfaz amma duk da haka hadisin sahihun ne hmm? to amma inda akwai ƙa'ida abin da al-musbit muqaddamun ala nafi waɗanda suka ambata ba isbati suke yi ba waɗanda ba su ambata kuma annafi suke yi ko yaiwa saboda haka eh, al-musbit indahu ma laisa ko alladhi zakara alladhi zakara indahu min al-ilm akthar mimma lam yadhkur waɗanda suka ambata ɗin wani ilimi ne gare su wayanda waɗanda ba su ambata ba su samu wannan ilimin ba ko kuwa sannan kuma siqatun ne ba wai da'ifai ba ne saboda haka in haka ne za a gabatar da riwayar su akan riwayar waɗanda basu ambata ɗin ba a ɗauke shi a matsayin ziyadatu siqa ko maqbulun malam malam malam yukhalif kuma <laughs> maqbulatun eh, idan ya kasance babu tunka da warwara to babu tunka da warwara a wannan wurin ga waɗanda ke cewa eh da waɗanda ke cewa A, hmm. da saboda haka hadisin dai ingantacce ne sai babu a rajul yud'a fa yara makruhan babu rajul الله فيرى مكروها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على إرادتي الباب فرأى الكرامة قد ضرب به في ناحية البيت فرجع وقالت فاطمة لأبيه الحق فانظر ما رجع فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك فقال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيت مزوقة باب الرجل يدعى فيرى مكروها mutumin da aka gayyata a zo a cin liyafa ko da ya zo sai ga abin da shari'a ta kyamata ta haramta a wurin liyafar ya yi kamata ya yi an fahimta haddasa na musa bin ismail shine abu salama ko attabu zaki alminkari maulahu a akhbar na hamad shine ibn wa ibn ko ibn salama Oh, oh. ga wani ya ce ibn zaid wani ya ce ibn salama to wanne za mu ɗauka al-ahfaz koko don ba mu samu aksar ba tukunna <laughs> ahfaz za a ɗauka ko wane na guda wane ce zaid kai ka ce zaid to kai da fesal wa ahfaz <laughs> amma ibn salama ne saboda malamin eh, abu musa musa ibn isma'il ne ko musa ibn isma'il duk da yana riwaya ga dukkan su amma da ya fi riwaya ga hamad ibn salama an sa'id ibn juhman eh, duka guda biyu thiqatun ne eh, kowane su thiqatun ne an sa'id ibn jumhan sa'id ibn jumhan al-aslami abu habs al-basri saduqun ne ibn hajar ce lahu afrad nan ce lahu afrad yana da su ɗaiɗaikun matsaloli mm. <laughs> ba lahu hadisi kalmomi gare su masu abin da ban mamaki mm, lahu afrad eh, sai an safina maula rasulillah eh, an safina ibn abi abdurrahman ko maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam kenan abul bahtari al-madani mm. anna rajulan adafa أضاف علي علي بن أبي طالب كو yau wani mutum ne Ali bin Abi Talib ya gayyata wasu sun ce dafa kawai ya rubuta mu aka rubuta mu wasu ko dafa Ali ibn Abi Talib fa sana alahu ta'aman wato Ali ibn Abi Talib ya saukar da wani mutum ya ɗauki bakuncinsa sai tanada mai abinci faƙalar fatima sai fatima ta ce lauda auna rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa akala min ha ma'ana da dai mun kirawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu gayyato shi ya zo ci abincin ga tare da mu tawafa da auhu sai suka kire shi fa ja'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo fa wada'a yadahu ala idadatayil bab sai aza ko abin hannunsa ga abin nan frame za mu ce yanzu frame ɗin abin nan kohwa suwa idza da ta katakin ne biyu da ake sa wannan gehe wannan gehen ko a daura gambu gare su eh frame kenan ko to da ya aza hannu na ga frame ɗin ƙohon eh, fara'a alqirama qad duriba bihi fi nahiyatil bait sai ya ga ga labule na mai hotuna da aka rataya ga abin nan ƙohon faraja'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma fa qala fatimatu li ali sai fatima ta ce ma ali alhiq eh, alhaqhu ilhaqhu unzur ko kuma fanzur ma raja'ahu maza ka ka cimma annabi sallallahu alaihi wasallam kadiba me mai sai wai ya riga ya iso gida kuma gashi ya koma lahiya fatabi'tuhu fatabi'tuhu aliyu ya ce sai na bi shi faƙultu na ce ma ya rasulallah ya manzo sallallahu alaihi wasallam marar daka miyan mai da kai faƙala ya ce innahu laysa li ko aw li nabiyyin an yadkhula baitan muzawwaqa laysa li wato bi halatta gare ni ba ko kuma laysa li nabiyyin bai halatta ga duk wani annabi ba an yadkhula baitan ya shiga wani gida muzawwaqan wanda duk aka bi aka kawace aka aka yi wa rubutu rubuce rubuce rubuce rubuce ga sunan dai da kawace kawace to bai halatta ga annabi ya shiga irin wannan gidan ko da rubuce rubucen da kawace kawacen da aka yi halatta ne ko to a matsayi ne na annabi bai kamata ya shiga irin wannan gidan ba saboda haka sai ribas ya koma abin da ya mai sai kenan al-muzawwaq kamar yadda malamai suka ce ai muzayyanan bin nuqush wa aslu tazwiq at-tamwihu at-tamwihu magudi kenan ko shi asalin eh, at-tazwiq at-tazwiq magudi wato asali sai ga gina ba haka nan gina take ba amma an zo an shahahenti an zo an wasu rubuce-rubuce da gaba ɗaya ma ba gane yaya ma gina take Illai kawace kawacen ga da aka yi su ne za su ɗauke ma hankali to ba ai magudi wannan wurin ba yayiwa to saboda haka abin da mai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan to wannan eh, bin nan gayatul wara kai matuƙa ga kamun kai ko da kuma guje ma yawancin sha'awar duniya da kuma ruɗin duniya da kawace-kawacen duniya wannan shi ne amma ba wai abin da suka aikata ɗin haramun ba ne ɗan fahimta ko amma shi matsayi ne bai kamata ya haka nan ba saboda haka sai ribas ya koma to mu yanzu muna la'akari da wannan abin da ma ba haram ɗin ba fa kenan ba a matsayi ne bai kamata a ce a zo a isko shi wuri kaza ba sai ya koma to mu yanzu an gayyace mu Allah Allah ma muka a gayyace mu ko ga manyan wurare in muka zo wani makaruhin da annan ba shi a can hankalinmu yake ba a san dai mun zo do a sa cikin list ko kuwa <laughs> to Allah ya sawaka wajibi ne mutum ya kiyaye mutunci ne mutunci madara hausa ke cewa ko da zaran ta tuɗe shi kenan mm. amma ka san kana da kamun kai dole a girmama ka a mutunta ka babun باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق قال حدثنا حناد بن سعيد عن أبي السلام ابن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأوجي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أهلهما فأجب الذي سبق باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق idan masu gayyata biyu suka haɗu lokaci guda ka kama ka invitation to gayyatar wa za ka fara karɓa kuma duk lokaci guda rana ɗaya lokaci guda bai yiwuwa ka ta yi wancan gayyatan ka karɓa wancan gayyatan to wacce gayyata zaka na hannad ibn sari shine abu sari ko ana ce mai kuma ibn mus'ab ibn abi bakr al-kufi al-warraq sana'arsa kenan littafai yake sayarwa thiqatun ne ana abdussalam ibn harb shi ma thiqatun ne abubakar al-kufi hafiz amma kuma lahu manakir hafizun ne amma kuma duk da haka yana da wasu ababen da ake musu a cikin hadisansa malamai ba su boyon komai hmm. ana bi khalid abu khalid shine yazid ibn abdurrahman al-asadi al-kufi shi kuma saduqun ne yukhdi'u kathiran wa kana yudallis an zo da wakana ko hmm, yawa kenan yana maimaitawa yakan faru gare shi da yawa tadlis din wa kana yudallisu saboda haka shi ma cikin martaba ta nawa za a kada shi ta biyar a tun da ya ɗauki sunan sadukun to ba zai ƙetare biyar ɗin nan ba na <laughs> bayyanta ko eh, in dai sadukun ne mujarrad to cikin ta hudu ko in ko sadukun ne mai ta'aliki hmm? cikin ta biyar ko to ba dalla an abi khalid addalani an abil ala al-awadi abul ala shine dawud ibn abdullahi al-awadi shi kuma thiqatun ne an humaid ibn abdurrahman al-himyari shi ma an rajulin min tunda sahabiyyun ne ibhamuhu la yadur annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jtama'a da'iyani ajib aqrabahuma baban idan masu gayyata biyu suka gayyace ka lokaci guda to ka diba wanda gidan shi yahi kusa gare ka in gida guda kake kuma wanda ɗakin shi yahi kusa gare ka an fahimta ko tawa to da shi za ka fara karɓan gayyatarsa in ya kasance kuma gari shiya daban-daban ne ko to wace shiya ta yi kusa gare ka ita za wannan shiya za ka fara karɓa gayyatarta a ƙarabuhuma baban wanda gidansa ko kuma ɗakin sai fi kusa gare ka fa inna aqrabahuma baban aqrabahuma jiwaran don wanda abin nan sa ta yi kusa gare ka ya fi abin nan makotakarsa ta fi ƙarfi ko makotakarsa ta fi kusa gare ka wa in sabaka ahaduhuma idan ɗayan su ya rige ɗayan to fa ajibin ladhi sabaka ka karba gayyatan wanda ya riga mun ji ko mu yanzu yawanci zaɓe muke yi ba a kula da wane ne makoci wane ne ya riga wani an kawo maka invitation daban-daban daban-daban daban-daban daban duk cikin sati guda rana ɗaya lokaci ɗaya ka invitation ɗin ga ga clashes an samu kuma bai yiwuwa ka je duka ko to allahumma sai in kana da waɗanda za su wakilce ka sai ka je wuri kaza ka sa wakili wuri kaza <laughs> ko kuwa to in baka da wakilin fa kai kaɗai ne maganar da ake yau kenan kai kaɗai eh, za ka to sai ka diba wanda ya fi kusa gare ka kada ka duba wa oh, honorable wane fa ya rubuto mini ko ko his excellency ya yi kaza ko kuma mai martaba kaza ba a kula da wannan gaskiya wanda haƙƙin shi ya fi kusa gare ka ga makwataka to shi ne wajibi ka karɓa mai ɗan fahimta ko dayim. Eh? ɗan uwa na nesa gawa na jini eh, ɗan uwa na jini yana da wata martabar da abin nan makwaci bai da akwai lokacin da yake zama dole akwai lokacin da ba dole ba in ya zan sai da kai dole sai ka zo da kai za a yi kaga wannan kai ba kai ka gayyata ba ba kai aka gayyata ba kai cikin masu gayyata kake amma in ba dole sai ka zo ba sai ka faɗa musu to na za a mai abu kaza saboda haka zan tsaya in kula da na ko kuwa tunda akwai waɗanda za su wakilce ni ku wakilce ni can an fahimta ko to makocin ga zai ji daɗi kuma zai girma ka ya ga ka ajiye larura ɗan uwanka na jini ka tsaya larurar shi saboda makotaka kuma fa yan fahimta don duk wani abu ya taso kan nan na jini da ke nesa kahin ya ji labari makoci ya kashe wuta ko kuwa to saboda haka kaga wajibi ne a bashi haƙƙin shi hmm. amma in ya san cewa baka kula da larurar shi larurar dan uwanka wani abu ya tashi shi ta shi kira dan uwa ne ba muna nan ba ne gayyace shi ya bar larura ta ta tafi inda larura dan uwa ne to to saboda haka wajibi ne a kula da nana Aisha radiyallahu anha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kyauta wacce ta ta cancanta fara ba ta kyauta Annabi ya ce wadda ɗakin ta yafi kusa ga ɗakin ki ita ki fara ba na fahimta ko alhali tana da yan uwan jini ko to saboda haka makotaka babban abu ne to haka ya kamata mu ta tafiyar da al'amuran mu shi wanda ya kawo maka daga baya an rige shi sai ka bashi uzuri sai ka faɗa mai uzuri wani ya kawo mini saboda haka a yi haƙuri ko kuma zan aiko wakili ko ke ko kuma zan yi addu'a tunda ko ka tahim iyaka cika taro na ka tahi ba wani abu za ka balgata can ba Shi ne wa in a ahaduhuma fa ajibil lazi sabak wanda in wani ya riga to wannan as-sabiqu aula min ko eh, haka larabawa ke cewa ko hadisi ne <laughs> to duk da haka hadisi ya tabbatar da haka nan duk da lafazin bai zo haka nan ba duk da hadisin da'ifin ne ko shi yasa na kawo muku hadisin na na Aisha da ta tambaya akan wacce ta za ta za ta ba kyauta in tana da abin da za ta bayar kyauta annabi ya ce wadda ɗakin ta hi kusa ga ɗakin ki an fahimta ko to ashe wannan hadisi din na karfafa eh, abin nan eh, eh, wannan hadisin din dan fahimta da zama shahid ga wannan hadisi wallahu a'lam wal asha wa la hadathana ahmad ibn hanbal wa musaddad al المعنى قال أحمد حدثني يحيى بن قطان عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضئ عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ زاد مسجد وكان عبد الله إذا وضئ عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقوم حتى يفرغ وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام باب إذا حضر الصلاة والعشاء إذا صلى تهلرتو كما kuma ga يريدي تودا redi أفارة حدثنا أحمد ابن حنبل شيني أحمد ابن محمد ابن حنبل ثقة حافظ فقيه حجة هكذا ما لم يزكتشي wa musaddad shi ko musaddad eh, al-asadi al-basri abul hasan wa yuqalu ismuhu abdul malik wasu kuma su ce abdul aziz eh abdul malik ibn abdul aziz hausa suka ce cewa musaddad lakabi ne gare shi sunansa na kwarai shine abdul malik ibn abdul aziz shi kuma thiqatun ne hafiz al-ma'ana wato ma'ana hadisin ahmad da na musaddad don ma'anarsu ɗaya su ittifaki kenan ga ma'ana dunan labs qala ahmad haddathani yahya shine abu sa'id at-tamimi al-basri shi ma thiqatun ne mutqinun hafizun imamun kuma ƙudwa. yahya ibn sa'id kenan al-qattan an ubaidillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud shi ma thiqatun ne qala haddathani nafi ko an ubaidillah al-umari kenan an ubaidillahi al-umari don ubaidillah ibni abdullahi ibn utbata ibn mas'ud yana riwaya ne ga ibn abbas da wannan ubaidullahi musaggar kenan ko ba abdullahi ba ubaidullahi ibn umar ibn habs ibn umar ibn al-khattab shi ma thiqatun ne qala ce haddathani nafi' nafi' to wasu nafi qila ismu abihi hurmuz yawanci sai ka ji an ce nafi nafi nafi ba ka ji an ambaci mahaifin shi maula abdullahi bin umar ne wasu sun ce sunan mahaifinsa hurmuz wakila kawus abu abdullahi almadani faqi suna biyu suka yi suka ambaci abin da mahaifinsa ima nafi ibn hurmuz أو نافع ابن كاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا وضع عشاء أحدكم إذا أكا أجي abincin كالا ɗayanku لا ينكو kenan ko ake ce ma asha um, abincin sahe a ce abincin rana fa <laughs> na ɓadda ba miko to abincin safe iftar abincin rana gada hmm, haka ne da ko <laughs> to haka suke tafiya abincin safe a ce al-iftar eh, karin kumallo kenan ko abincin rana a ce gada ƙoto kenan ko sai abincin marece kuma ko na dare a ce a sha kalaci ko kashi uku kenan to idan aka kawo kalacin ɗayan ku wau mata salatu ga kuma iƙamar sallah fala ya ƙumu kada ya tashi ya bar abincin na hata fi fa sai ya gama cin abinci kana cikin cin abinci sai aka yi kiran abin nan aka yi kiran iƙama to ka gama cin abincin tukunna ka tashi zada musaddad musaddad sai ya ƙari wannan riwaya ahmad eh, eh, riwayan musaddad da ahmad duk suna da wannan lafazin amma shi musaddad sai ya ƙari wa kana abdullahi idza wudi'a sha'uhu abdullahi ibn, ibn umar idan ka ajiye kalacinsa au hadara sha'uhu ko kuma kalacinsa ya halarto lam ya ƙum ba zai tashi ba ta ya furu face sai ya gama cin abinci wa in sami al'iƙamata ko da ya ji iƙama kuwa wa in sami a ƙira'atul imami ko da ya ji karatun liman bai tashi sai ya gama hmm. tabbatai mu ji sauran hadisan حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا معلى يعني ابن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع ثقة قال أخبرنا معلى يعني ابن منصور شيكما أبو يعلى الرازي شما ثقة عن محمد ابن ميمون الزعفراني كينا shi ma saduqun ne lahu auham an ja'far ibn muhammad ja'far ja'far sadiq kenan ko ana masa lakabi ja'far sadiq saduqun faqihun imam ibn ali ibn husayn abu abdullahi al-madani ana bihi ya ruwaito ga mahaifinsa shine muhammad al-baqir kenan ko shi kuma thiqatun ne fadil an jabir bin abdullahi al-ansari رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره cewa kada ku jinkirta eh, abin sallah saboda abinci ko saboda wata larura a ce mitin aka yi ai ba a tashi sai an gama mitin din tukunna saboda haka a jinkirta sallah hannan zuwa gaba ko wata larura ta daban to wannan hadisin da'ifun ne wancan kuma da ya gabace mu sahihun ne saboda haka wa sahihu muqaddamun ala da'if ko ya qadi ala da'if حدثنا علي قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك ابن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر فقال عباد بن عبد الله بن زبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال عبد الله بن عمر ويحك ما كان عشاءهم أتراه كان مثل عشاء أبيك حدثنا علي بن مسلم الطوسي ثقة قال أخبرنا أبو بكر الحنفي شيني عبد الكبير ابن عبد المجيد شيما ثقة قال أخبرنا الضحاك ابن عثمان صدوق يهم عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير شيكما ثقة ني قال كنت مع أبي in ji ubaidin ibn umair ya ce na kasance tare da mahaifina fi zamani ibn zubair a lokacin da abdullahi ibn zubair yake khalifa kuma sa makaiki ila jambi abdullahi bin umar da ni da mahaifina muna zaune kusa ga abdullahi bin umar faƙala abbad ibn abdullahi bin zubair sai abbad ibn abdullahi bin zubair ya ce inna sami'ina mun ji annahu cewa yanda lamarin yake yubda'u bil asha'i qabla salah ana farawa da kalaci ne kafin a ci a je a yi sallah faƙala abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya ce wai hak allah ya ji kanka ma kana asha'uhum aturahu mithla asha'i abik ai kalacinsu ka karanta da kana kuna da kana ne ka ce aturahu kana mithla kuna da to mu ba da shi an ya ce wai hak Allah ji kanka ma kana asha'uhum kalacinsu bai kasance mithlu asha'i abika irin kalacin ubanka ba haka abdullahi bin umar ce ba ko kuwa kana zaton aturahu kana mithlu asha'i abika ɗaukan kakai su waɗannan da ka ji hadisin gare su ɗaukan kakai kalacinsu irin kalacin mahaihinka ne ai ba haka nan shike ba mahaifin shi wane ne basarake ne ko kuwa saboda haka abincin basarake kuma launinuka abinci ne daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban daban yaushe za a gama shan wannan shagali a tashi zuwa sallah kuma a riske sallah <laughs> eh <laughs> shi da ce su waɗanda da ka ji gare su kalace su ba da kalace ubanka ba ne ɗan kalace su bai kai kawo ba nan da nan ne an ci an gama ba kuma zama suke su shaƙe ciki a ɗauko wannan drinks a ɗauko wannan mix a ɗauko wannan a ɗauko wannan a'a ba haka nan suke ba an fahimta ku sai abdullahi bin zubai abdullahi bin umar ya mai nuni ga fiƙihun da ke tattare cikin wannan hadisin cewa duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ne to fa ba abincin da gashi nan a ɗokowan a ɗokowan a ɗokowan a ɗokowan a ɗokowan ba ne wani abinci ne daga tsugunni ma za ka ci abincin ka gama ka tashi cikin minti biyar ka gama cin abincin ka tashi saboda haka in dai ba liman dawon jiya ba ne saboda haka za ka yi haka je ka riski ma raka a farko ko to in kuwa liman ɗin shashaf ne to watakila ka riski a biyu din karshe ko kuma ka riski raka ɗaya din karshe to duk da haka dai ba su bari sallah ta kuce musu saboda abinci saboda haka suna kula da sallah da kuma abincin saboda haka mutum zai ci gwargwadon bukatarsa in abincin ma na da yawa ba sai ya zauna ya shaƙe ciki ba ya ci gwargwadon yadda zai ga cewa ba zai je cikin sallah kuma yana can yana tunanin abincin ba nan fahimta ko dama dalilin a ba da daman cin abincin kenan kafin shiga sallah meye fiqihun hikimar da ke cikin wannan kan mutum ya je cikin sallah tunanin shi na wurin abinci nan fahimta ko saboda haka ya tsaya ya dan samu natsuwa tukunna sannan ya je shiga cikin sallah amma duk da haka kuma ya kula da eh, alfarmar sallah to wannan za mu dasa aya saboda lokaci duk da dai mun wuce ma lokacin abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ce kuskuren da ya faru Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik